kanka ya zama wajibi a gare ka karka riki wadda ya zama makin Allah ne makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin majidincinka bale ce walau kana aqrabu qaribin koda wannan wanda yake Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ya fi kowa kusanci zuwa gare ka mala yace wa dalilu qawluhu ta'ala yace dalili da zai nuna mana haka ya ƙara tabbatar mana da haka shine fadin sa madaukakin sarki la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah maɗaukakin sarki yake cewa la tajidu yukminu na billahi wal yawmil akhir yace ba za ka taɓa samu ba ka samu wasu mutane waɗanda sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar lahira a ce mutum ya yi imani wannan imani guda biyu ya yadda da Allah kuma ya amince cewa tabbas akwai ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ce to duk wanda ya wannan imanin to ba za ka same shi ba da siffa kamar haka ce ba za ka same su yiwa duna man haddallaha wa rasulahu ba za ka same su suna soyayya suna da kullum soyayya ga wanda ya ƙi Allah kuma ya ƙi manzan Allah ba sallallahu alaihi in dai har mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to ba zai riki wanda yake Allah ya ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin masoyinsa ba Allah madaukakin sarki ce walau kanu aba'ahu ko da kuma waɗannan waɗanda suke ƙin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da iyayensu ne au abna'ahum ko da ‘ya'yansu ne aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko da danginsu Allah ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman lallai waɗannan sune ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa su da wani ƙarfi daga gare shi ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما الله مدوككين سركي زي شغد دسو الجنو ودى قورما كي قدانا أكركشنجا خالدين فيها ذات ذوما سدوما أتكون الجنة التي رضي الله عنهم lallai waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah Allah ce ula'ika hizbullah lallai waɗannan su ne ‘yan ƙungiyan Allah su ne rundunan Allah ala inna hizballahi humul muflihun ku saurara ku je da al'amarin yake lallai waɗanda suka zama ‘yan fatin Allah maɗaukakin sarki humul muflihuna su ne masu rabauta wannan shine yana cikin usul na aqidan ahlus sunna wal jama'a abinda ya kira alwala'u wal bara alwala'u wal bara soyayya da kiyayya yana cikin usul na aqida a wajen ahlus sunnati wal jama'a ahlu sunna suna auna imanin mutum ko kasantuwan shi ahlu sunna ne da waɗanda yake mu'amala da su da waɗanda yake mu'amala da su shi yasa maluma suke faɗi cewa yana cikin hanyoyi da suke taimaka ma ɓarna yaɗuwa da bid'a shine ya zamanto an ci gaba da mu'amala da ma'abota barnan da ma'abota bid'a ya zamanto za yi abokantaka da su ya zamanto za ka riƙe shi ya zama wani amininka kuma ka san cewa maɓarnaci ne ko ɗan bid'a yana da illa masu yawa sosai da su. illarsa na farko illarsa na farko shine zai taimaka wajen hana ka inkarin bid'ansa da barnansa tun lokacin da ka tashi inkarin barnansa ko bid'ansa shakkan alakan da ke tsakaninku da shi sai hana kai an fahimta ku illarsa na ta biyu shine yana sanya waɗanda ba su da tamyizi na aqida waɗanda ba sa iya bambance wane ne yake kan aƙida mai kyau wane ne kan aqida na banza zai sa su rudu da kasantuwan kai kana tare da wannan shi yasa ma wani lokaci zaka ga jahilai ai suna bada misali sai ai da kaza bai kyau da wani bai yi ba ko haka wani ke a wane mafi yana yi an fahimta ku sannan illansa na uku wadda shi ma illa ce babba shi ne yana sa ku yi tarayya cikin zunubin barnan da yake da bid'an da yake wannan duka qur'ani ya ce sa qur'ani ma ya hana mu mu'amalantan ma'abota barna da cakuduwa da su da mai da su su ne aminan Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum ko hatta yaqudu fi hadithin ghairi imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa idan kaga ana kutse ana ta'addanci ma ayoyin Allah maɗaukakin sarki ana saba ma Allah ana saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ke fala taq'ud ma'ahum kada ka zauna tare da masu wannan barnan kada ka zauna tare da su shi yasa ma Qur'ani ya nuna mana waɗanda suka mu'amalanci ma abota barna ba su barranta daga gare su ba har suka koma zuwa ga Allah a ranar alkiyama za su ciza yatsa Allah ce wa yawma yu'addu zalimu ala yadayhi wa yawma yu'addu zalimu ولو ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان lil insani fadula Allah maɗaukakin sarki ce ka ambata musu ranan da wanda ya zalunci kansa zai ciza yatsansa zai sa yatsa a baki ya ciza in ya ciza yatsan me zai ce ya laita ni takwastu ma'ar rasuli sabila ya ce kai cona ina ma da na yi riko da hanyar manzan Allah ne sallallahu alaihi ya wailata kai tona na shiga uku laitani lam attafi fulanan khalila kai tona na shiga uku dama ban riki wani ya zama aboki na ba a duniya dama ban yi abota da wani ba laqad adallani an adh-dhikri ba'da izja'i ya batar da ni ya kautar da ni daga bin alqur'ani bayan ayoyi sun zo mun bayyananu shi yasa qur'ani yake jan kunne akan irin wannan saboda alwala uwalbara tushe ne mai girma sosai da sosai a aqidan ahlus sunnati wal jamaa dole in ka zama mai biyayya ne ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi to baya halatta ka riki wanda ya sa wanda yake fito na fito da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi a matsayin aboki Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sai yake cewa ai al-mas'alatu thalitha mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala'u wal-bara yake ai mas'ala ta uku wadda daga cikin abin da ya zama wajibi akan mu mu san shi wajibi ne ita ce mas'ala ta al-wala'u wal-bara' matsala ta soyayya da kiyayya matsala ta a matsayinka na musulmi ka san wa za ka so wa kuma za ka ki wane ne za ka riƙe shi a matsayin masoyinka wane ne ba za ka riƙe shi a wajen a matsayin masoyinka ba malaka cewa walwala walbara aslun azimun ja'at fihi an-nusus al-kathira yace saboda matsalan soyayya da ƙiyayya wani fijire ne mai girman gaske addinin musulunci wadda nasoshin ƙur'ani sun zo da su da yawa da yawa sun zo da su a cikin alƙur'ani da sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo da su ya kawo Allahu azza wa Allah mai girma da buwa yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله ما دوكاكين سركي سيتي يا أيها الذين آمنوا sai ka san aikin za a ba wanda za su iya ne ko haka wani ke Allah bai ce ya yi wannan su waye ko ko haka wani ya ce ya ayyuhal ladina amu ya ku waɗanda suka yi imani in dai har ka yi imani to ga ga sako daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ce la bi qanatan min dunikum kada hani Allah ya yi kada ku rike abokanan sirri daga wasu waɗanda ba ku ba Allah ya kira masu imani kuma ya ce kada su rike abokanan sirri daga waɗansu waɗanda ba su ba daga suwa kenan daga waɗanda ba wasu imani kai zama amininka ba mai imani ba ne shi ma'anar la tattakiru bi tsanatan min dunikum kare zama abokinka na kud da kud ba mai imani bane kare zama abokin sirrinka ba mai imani bane me yasa Allah ta la ya'lunakum khabala ba sa sassauta muku in suka samu daman cutar da ku ba sa sassauta ba sa sassauta. Allah ce waddu ma anittum su burinsu shine abinda zai cutar da ku abinda zai wahal ku kullum burin suke Kar karka taba tunanin dangantaka na jini ya hada ku wallahi al'azim duk yadda dangantaka na jini ya hada ku da wanda ba musulmi ba wani abu ya zo interest da akwai ɗan mai addinin shi a ciki akwai gaci za ka gane ai Allah wani guri ya faɗa mana la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma Allah ke ba ba kiyayewa game da mumuni dangantaka ko abokantaka ba ruwansu haka na Allah ke la tattakhiru bi qanatan min duniku la ya'lunakum khabala waddu ma su ko da yake burin su abinda suke so suke kauna a zuciyarsu shine abinda zai wahal da ku Allah ya ce qad badatil barda'u min afwahihim yace kiyayyen ai ma ya bayyana wani sashi na kiyayyen ya bayyana a bakunan su bai bayyana ba ya bayyana ko bai bayyana ba kuma ba ka sani maka bincika amma dai duk wanda ke rayuwa musamman a Najeriya ya san qad badatil baghdha'u min afwahihim to wannan ma kadan ne Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda kuma yake cikin zakatansu wallahi ya fi abinda suka bayyana girma kuma ka jaraba ka gani in ka ka zauna lafiya da wanda ba kai ba to ka fi karfin shi ne wallahi al'azim ka fi karfin shi ne lokacin da aka yi aka yi yakin jos na 2011 na ga 2011 a 2005 ko 6 ba 11 shugaban izala marigayi abdullahi mai gandugo allah ji kan shiga fata mishi ya ce shi a wannan yakin ya ƙara tabbata da tafsirin wannan ayan yana da direba direba shi personal driver ɗin shi ba musulmi ba babu wani abu na arziki da bayan shi don hatta gidan da yake zama shi ya gina mishi ya bashi shi kyautan mota babu inda bai shiga a gidan shi har bedroom ɗin shi yace lokacin da yakin ta tashi yana gida direban ne ya shigo da ƴan uwan shi har cikin gida yana nuna musu inda shugaban izala yake boyewa da su kashe shi shi wannan direban ba ya duk wani abu da ke gidan an kona sai mota ɗaya yake wannan motan ya bani kyauta karku kona shi kuma shugaban izala yana silin ya ɓoye a silin ya kai su har inda ya san an ɓoye certificate na corporate affairs na izala sanda ya kai su safe din a kan su ɓalla su cire god so kind one week kafin ranar kamar an mishi wahayi ya ɗauki certificate din ya kai banki ya ajiye da ƙila yanzu certificate din izala yana hannun arna da ana karanta wannan ayan in duk lokacin da karanta wannan ayan kawai sai fashe da kuka har ya rasu yace Allah ya faɗa mun idi wa ma tukfi suduruhum akbar Allah yace qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun tabbas hakika mun bayyana muku ayoyi amma ba sai in kuna da hankali wanda yake da hankali to sai ya aiki da hankalin shi shi sa aya na gaba Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum yace ku gashi ku dinnan gashi tuhibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum amma su ko ba sa son ku su ba sa son ku irin wannan irin wannan karatun ne wasu ba sa so ku sai ce za ta da hankali ko ta ta da hankali ya ga ga kungiyoyi a ta kafa ƙungiyoyi har da masu sunan musulmai kagwai humanity first initiative wadda wani babbanci na addini a ije a gefe humanity ko ji kungiyar kaza kaza Interfaith of kaza kaza kaza wai duk wani ayoyi da runa da in aka karanta wadda ba musulmi ba zai ya so sami shari'a kar a karanta a zauna lafiya to Allah tsine mai irin wannan zaman lafiya Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum Allah ce wala yuhibbunakum su ba sa son ko babu yanda zai ku zama da me yasa Allah ce wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun imani da dukkan littafan da Allah ya saukar su kuma ba sun yi siwa to me yasa kokolwanka yake yake raya maka cewa wai an zama da dawa dole ka yadda muna da bambanci amma mu yadda da bambancin mu zauna lafiya amma ba magana an zama ɗaya wa tu'minuna bil kitabi kulli Allah ce wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku za su muku haba haba a fuska ce a ai dukan mu ɗaya ne ai mun zama ɗaya shekara nawa muna tare Allah ce wa idza qalu abdu alaykum al anamila min al amma kuna juya baya sai su sanya ɗan yatsansu a baki su ciza duba mutum yaran nan ci gaba fa yake musulman nan fa suna samun kaza amma a gaban ka zai nuna maka haba haba Wai idza wa abdu alaykum al-anamina min al Allah ya ce qul mutu bi Ka ce ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi dhati sudur lalle Allah madaukakin sarki masani ne ga abin da yake koyi a cikin zukata so aka in dai har mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira to ba za ka riƙe wanda ba kai ba ya zama amininka ba zai yi ba hana ka ka yi mu'amala da shi kasuwanci ya haɗa ku kar ka zalunce shi in ka zalunce shi Allah zai kama ka ko ba haka bane makwabtaka ya hana ya haɗa ku kar ka zalunce shi kai mishi adalci la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ce waɗanda ba su yaƙe ku ba daga cikin su ba su fitar da takobi sun yaƙe ku ba Allah ce ban hana ku ku yi mu'amala da su ku musu adalci kasuwanci ya haɗa ku musu adalci ba Allah ce ban hana ku wannan ban hana ku wannan amma ka sani cewa kar kwakwalwanka ya raya maka cewa wai an zama da an fahimta ku karka taba yadda da wannan wautar maliki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki sake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani so da aikin babba ne masu imani kare Allah yake kira ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya kada ku rike yahudawa da nasara su zama su ne majibintan al'amarin kada ku yi haka ba'duhum awliya'u ba'd su a tsakaninsu majibintan al'amarin shashi ne majibintan al'amarin sashi duk abin da ya shafe ku ko musulmai to haɗa kansu suke su yaƙe ku ba haka ba ne ya ishe ka misali ya ishe ka misali abin da ke faruwa a israel abin da ke faruwa a israel su yahudawa na ƙasan isra'ila musulmai kaɗai suke yaƙa? a duk wanda ba bai hude ba suke yaƙa ko da krista ne kai amma kristocin najeriya ba murna suke ko bakin ciki murna me yasa suke murna so da musulmai a involved so da a cikin waɗanda ake yaga akwai musulmai saka su ba su damu ba duk da an yaƙi kristoci yan uwansu a can amma tun da musulmai ma an kashe shi kenan su su ya biya ko mu gane wannan ba za ga su rubutu har a facebook su ta yaban isra'ila kuma ba musulmai kaɗai isra'ila ke kashewa ba hadda su amma tun da akwai musulmai to shi kenan kowa ma ya mutu ba'aduhum auliya'u a ba'aduhum auliya'u ba yanzu ka duba abubuwan da suke faruwa general idris alkari allah ya ji ƙanshi wannan sojan da aka shi a jos kwanaki da garin bincike aka gano waki da motocin mutane wani ma da ya fi shekara goma ana zaton ya bata duk an ga gawawwakin su a rafin har yanzu wa aka hukunta a me yasa so da ku ne so da ku ne amma da aka da mafal suka kashe wani mawaki dan daudu a lagos mukullin ba kore shi a aiki ba an kore su a aiki kuma aka tura shi prison saboda dan uwansu ne amma tun tunda naku ne maganan shiru kake ji kawai munafiki ya ci shiru ya sha ruwa ku ba'duhum awliya'u ba'd na ce gaunan su da kanshi ne je yana ba Buhari hakuri cewa ya hakuri su za su handling kesa ba haka bane ba'dhum ya uba. to me yasa ku ba za ku yi haka ba tsakanin la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum ya uba. sai Allah madaukake sarki ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya rike su ya aminta da su daga cikinku ku fa innahu minhum shi ma ya zama ɗaya daga cikinsu? shi yasa maluma suke cewa akwai abin da kira shirkul mahabba shirku shirkul mahabba shirka na soyayya daga lokacin da ka so wadda ba masoyin Allah da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama soyayya ta kai ga aminta da shi wani ko ce wannan yana sa mutum ya bar musulunci gaba da haga nan ma Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum Allah ka kiyashe mu Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryatar da waɗanda suka zama azzalimai malai ce wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya' wattaqullaha in kuntum mu'minin Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kaga masu imani kadai Allah ke magana da su to su kadai ne za su iya Allah ce la tattakhidhu alladhina kada ku riƙe waɗanda suka maida addinin ku wasa da wargi min na utul kitaba min qablikum wal kuffar daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku da kuma kafarai kada ku rike su auliya su zama masoyanku kamar Allah yana nuna mana cewa a wajen su fa addinin da kake fa wasa ne wargi ne ina fata mun gani Ka'aba yana da mutunci a gurin su ne bare kai Qur'aninka yana da mutunci a gurin su ne annabinka ba a ah? yana da mutunci a gurinsu ne allazina taqazu dinakum huzwan wa la'iba amma ko wani zai cewa mu zo mu hada kai wai a samu hadin kai Ko wani hadin kai a dai zo ce a zo mu zo mu zauna lafiya mu zauna lafiya karka taba mun addini amma kuma karka hana ni yin addini na yadda ya dace karga abu addini na ne kace a in kai wai hankali zai tashi to ba hankali mutum gaba gaba ɗaya tashi sama inda akan wannan Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah fa in kuntum mu'minin inda har ku kun kasance mu'minai ne waɗannan din da suka bai da addinin ku ya zama abun wargi abun wasa Allah ya ce kada ku rike su zama amintattun kada ku aminta da su ba abun amincewa ba ne. ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki sake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aba'akum kada ku riƙi iyayenku ka ji abinda Allah yake fara fa daga kan iyaye fara la tattakhidhu aba'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya su zama amintattunku da sharadin inistahabbul kufra 'ala al-iman in dai har sun zaɓi kafirki akan imani to ko mahaifinka ne karka aminta da shi akan addininka karka taba yadda ka aminta da shi har ka fashi wani sirrin addinin ka karka yadda in dai har ya aminta da kafirci akan imani ai ya ishe ka misali annabi ibrahim da mahaifin shi ko ba ka bane ya ishe ka misali qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la wahjurni maliyya in dai har sun zaɓi kafirci akan musulunci to kada ka aminta da su akan addininka Allah ce wa man yatawallahum duk wanda ya aminta da su daga cikin ku fa ulaika lallai zalimun lalle waɗannan sune azzalimai sai Allah madaukake sarki ce kul in kana uku. to ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai har iyayenku wa uku. da ‘ya'yanku wa ikwanuku da ‘yan uwanku wa azwajukum da matayanku, wa ashiratukum da danginku wa amwalu ni'taraftumuha da dukiya da kuke ta ƙoƙarin tarawa wa tijaratun takshawna kasadaha da da kasuwancin da kuke tsoron karyewan shi wa masakin tarbaunaha da kuma gidajen da kuka gina wanda ya kwanta muku a rai? abubuwa takwas kenan ku iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa da mata da dangi da dukiya da kasuwanci da gidajen su zama ahabba ilaikum min Allah wa rasuli su zama ku kuka fi so su kuka fi so sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabili su kuka fi so fiye da yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah Allah ce fatarabbasu to ku jira ku yi jira kawai hatta ya fiye Allah bi amri har Allah maɗaukakin sarki ya zo da al'amarin fatarabbasu hatta ya fiye Allah bi amri ku jira har Allah maɗaukakin sarki ya zo da al'amarin dan Allah ya tambaye mu wai dan Najeriya ma yana jiran sai an karanta mishi ayoyin nan yadda da wannan kafin 1999 wake zuwa Abbas yan yadi wake zuwa ina ake zuwa sai yadi Kano da Kaduna ba na ake buga yadin ba da zannuwa yanzu fa suna ina Wa ya kake su wannan da kuka ɗauko shi daga prison kuka ba shi shugabancin ƙasa ba shi kashe su ba ya da can noma ma ya niyan kashewa rogo ma da ake fitar da shi daga arewa a kai china a shekaran ya sa a ƙasansu aka yi noman rogon aka kai a shekaran china ta rejectin ta ce ƙasan ba kyau noman rogon ba kyau sai na arewa in ba kawai da shi ma an kashe kafin lokacin najeriya da ban fetur take gadara da mai take gadara noma yanzu fa na noman waye kashe me yasa aka kashe so da ku kuke yi ba su suke yi ba ku kuke yi ba su suke yi ba sa ku kuku mutu ku cigaba da mutuwa dukka motocin da ake assembling a kaduna da kano dukkan na suke yanzu suna ina yanzu babu me yasa aka kashe hanyar jirgin ƙasa aka ki kula da shi so da ku yake amfana aiki ku yake amfana jirgin ƙasa ku yake amfana ko kuke ɗiba abinci da shanu da waye ta jirgi kuke kaiwa kuke kasuwanci ku samu kuɗi ba haka ba ne me yake kawo muku daga tanyen jirgin ƙasa ba komai amma kana najeriya wannan na faruwa amma har yanzu ka ce kun zama ɗa ka ce kun zama ɗa Allah ka samu daji Allah ce in har kun fi son su da dukiyoyinku su suka fi so sama da Allah da manzan Allah Allah ce fatarabbasu ku yi jira kawai hatta ya fi Allahu bi amri har Allah maɗaukakin sarki ya zo muku da al'amarin shi Allah madaukakin sarki ka cece mu Allah ce wallahu la yahdi al fasiqin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryatar da waɗanda suka zama fasikai malaike wa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki sake faɗa cewa قد uswatun لكم أسوة حسنة في إبراهيم الله تتبت حقيقة كنا دا أبون كوي كيكاوة wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da annabi ibrahim to menene mu yi koyi game da annabi ibrahim Sallace sallate iz qalu liqaumihim Allah ce lokacin da annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani da annabi ibrahim suka ce ma mutanensu. Ina bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah Lallai mu mun barranta daga gare ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga abin da kuke bautawa kuma bayan Allah madaukakin sarki kafarna bikum mun kafirce muku ba ruwan mu da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kiyayya da gaba yanzu ta fara tsakaninmu da ku abadan har abada hatta sai in kun yi abu da hatta tu'minu billahi wahda har sai kuma kun yi imani da Allah shi kadai za ku bautawa wannan fa shine tsakaninka da wanda ba kai ba yana so ka aminta da shi yana so ka ce kun zama ɗaya to ya zo ya yadda da Allah da ka yadda da shi ya bautawa Allah bisa tsarin annabi Muhammad Talatar shi kenan sai ku zama ɗa amma haka bai faru ba ku zama ɗa ba sai yi bayi magabatanmu sun samu izza sun samu ɗaukaka da yanzu har ake kwatanta su ake buga misali da su ne so da sun kiyaye wannan a kota hira da ake ake rawaitowa da aka yi tsakanin sa ahmadu bello da zik di inamdi azikwe samadu yake ce ma a azikwe cewa ana tattauna wata matsala sai yake ce mishi ai ai mun zama daya ai sai amadu bello yake mm mm kai bahaushe ni bahaushe ne kai ibo ne ni dan arewa ne kai dan kudu ni musulmi ne kai kirista ne mu yadda da bambancin mu sai mu zauna lafiya wannan kuma shine gaskiya ba wani kungiya da za ka kafa wai hada kan musulmi da wanda ba musulmi ba musulunci bai yadda ba da wannan ko kusa ko nesa musulunci bai taba yadda da irin wannan wa zo a samu yi harmonizing abubuwa eh, menene kake fada wadda yana tayar mun da hankali to ka daina fada menene nake fada wadda hankalinka yana tashi to ka daina fada to ka daina yin abin da yake tayar maka da hankalin sanadiyar shi mana ba shi kenan ba ka bauta wani ne ba Allah ba na faɗa na ce laifi ne hankalinka ya tashi to ka daina ba shi kenan ba Allah ya zatar da mu malike cewa wali anna mawalati man hadda Allah wa mudaratihi تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف yake saboda aminta da wanda yake fito na fito da Allah madaukakin sarki da bashi mafaka da jan shi a jiki yana nuna cewa abin da ke zuciyan wannan musulmin na imani yana da rauni sosai da sosai yake li annahu laysa min al-aqli an yuhibba al-insana shay'an huwa aduwwun li mahbubihi yake so da ai ba shi a cikin hankali bashi a cikin siffofin masu hankali a ce ga mutum yana son wanda makiyi ne ga wani wanda shi kuma yake so wane masoyinka ne kana son shi so na gaske wane kuma makiyin shi ne amma kuma sai shi makiyin nashi sake zama masoyinka dala mai hankali yana wannan shi wanda ba musulmin nan ba fa duk duniya ba shi da makiyi kaman annabi Muhammad ba shi da makiyi kaman shi ba shi da wanda yake burin ya ji an wulakanta kaman shi amma kuma kai kana alfahari da cewa a'a kar a me ai wallahi akwai mutanen kirki eh akwai mutanen kirki a cikin su mun ji amma akan addinin ka har ka iya kawo mishi gulman musulmi dan uwanka har ka iya taimakon shi akan musulmi dan uwanka har ka iya taimakon shi akan wani abu na addinin ka iya kin aikata wani abu na addinin ka saboda shi kaga mutum yana zaune ba zai iya ce zan je in yi sallah ba wasu wa shi kadai ne musulmi amma kuma ko shi kadai ne arniya angon ku zai kulle shagon shi ranar lahadi tana jin kunyan zuwa ofis da hijabi wasu da ita kaɗai ce musulma amma ko ita kadai ce arniya ofis ɗinku za ta zo babu ɗan kwali shi sa masu wannan kiran masu kafa ƙungiyoyin nan su shiga taitayin ba Allah ya samu dace Allah ya ce ba shi a cikin hankali ba ɗabi'a ba ce ta masu hankali a ce kana soyayya ga wanda yake ƙiyayya da wanda ka fi so a duniya gaba ɗaya sai dai inda ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafi so a duniya ba to sai ka faɗa mana sai mu sani ko ba haka bane amma in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda kafi so a duniya to ya kamata ka fahimci cewa duk wani wanda ba musulmi ba abun ka amince mishi bane Allah ya ce wa mala yake cewa wa mawalatul kuffar takunu bi munasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alayhi min al-kufri wad-dalal yace abinda ake nufi da aminta da waɗanda ba musulmai ba shine ka taimake su ka ba su gudumawa akan abinda suke kai na kafirci da bata akan da akan da suke kai na me na kafirci da bata shi sa musulunci bai yadda ba Yace wa mawadatihim da kuma soyayyansu ka rinka kaunatan su a cikin zuciyanka yace takunu bi fi'li al-asbab allati takunu biha mawaddatun yace ana yi ne ta aikata sabubban da sababi ne da zai yake nuna cewa kai kana kana kaunatan su yace fatajiduhu yuwaddu yuwadduhum ay yatlubu waddahum bi kulli tariqin yace sai ga musun musulmi ko da yaushe yana burin yana kwadayi wai sai yayi abin da zai sa su so shi kuma wallahi ba abin da za ka yi ya sa su so ka sai in ka bar addininka in ba ka bar addininka ba wallahi ba za su so ka ba ba za su taɓa son ka ba sai dai su nuna maka ne a dai cigaba da sha'ani amma so na haƙiƙa sai dai ka bar addininka sai dai ka bar addininka sai malake wa hada la shakka yunatil iman kulluhu aw kamaluhu yake babu shakka babu kokonto aikata hakan yana kore imani gaba daya wani lokaci kuma yana rage cikin imanin a zuciyar mutum yace fal wajibu alal al Ya yace abin da ya zama wajibi a kan duk wanda ya zama mu'mini mu'adatu man hadda Allah wa rasula shine kiyayya da shi da duk wanda yake fito na fito da Allah da manzan Allah Walauka na aqrab qaribin walau ko da ya fi kowa kusanci da shi wace wa buguduhu wal bu'du an da kiyayya gare shi da kuma nisanta daga gare shi yace wa walakin hada la yamna'u nasihatahu wa da'watuhu lil Ya ce amma wannan fa baya hana cewa ka yi mishi nasiha kuma ka mishi da'awa ka kira shi ya bar abin da yake kai na barna ya dawo abin da kake kai na daidai an fahimta ko amma kaga masu irin waɗannan ƙungiyoyin shi ba shi a cikin ajan nan su wai kiransu su bar abin da suke na barna a kai ne da kake addinin gaskiya ake so ka harmonizing naka ka ɗan yi ma naka kwaskwarima so da ya dace da abin da su waɗancan suke so an fahimta ku a'a ka tsaya kan addininka karka aminta da su kare zama a same ga kana taimakonsu wajen abin da ya shafi addininsu na kafurci da bata sa'annan kuma in ka samu dama ka kira su su bar addinin su dawo naka addini shekara biyu da suka gabata ai mun ga bambancin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna wannan tsohon minista mutumin Jos din nan ba ya kai ziyara kaduna wajen tafsirin shehun bauchi ko suka tattauna ya faɗa mishi maganganu suka yi maganganu na daɗi na faranta wa juna rai bayan kwana biyu sai zo wajen tafsirin dr isa ali ibrahim kwantami a abuja me ya faru a gurin abinda kwantami ya fara yi na farko shine ka musulunta wannan shine addini babu wani mujamala har aka kuma ai mun ga yanda mutu su ƴan uwan suka dinga kwanta fantami lokacin duk inda ka shiga sai facebook zage shi ake yi so da shi bai bi ka'idan ƴan interfaith ba ku abin da ya fara mishi na farko kenan to me zai hana ka musulunta ya mishi da'awa ya kira ki zuwa ga musulunci kuma ya ji daɗin hakan duk a yanda ya faɗa da ba ya karbi makurfan ya yi magana ya yi magana ya ce to a taya shi da addu'a at least at least babu mujamala babu wata mujamala to haka ake yi yanzu to baka aminta da su ba in kuma ka samu dama kai musu da'awa amma ba ka zama kai kanka kana bukatan da'awa ba in zai zalunci da kai za yi in zai kaza da kai za a yi kila ma kai kake koya musu to ga goyi babu da'awan da za ka yi musu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abun nan muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم